Maina ya kone. kasko, bani cokali, kasko, in ciro kashi, kasko, kowa ya kame kam. ni ma na ƙame ƙam. Maina ya kone. kasko, bani cokali, kasko, in ciro kashi, kasko, kowa ya kame kam. ni ma na ƙame ƙam. Maina ya ƙone kasko, bani cokali kasko, in ciro kashi kasko, kowa ya kame kam, ni ma na kame kam. Kikiriki daya kikiriki biyu, kikiriki uku, ungulu ta sha ruwa ciki ya yi tatil. Kasko, in ciro kashi kasko, kowa ya kame kam, ni ma na kame kam. maina ya ƙone kasko bani cokali kasko in ciro kashi kasko kowa ya kame kam ni ma na kame kam maina ya ƙone kasko bani cokali kasko in ciro kashi kasko kowa ya kame kam ni ma na kame kam kikiriki ɗaya. kikiriki biyu kikiriki uku ungul sha ruwa ciki yayi tatil ne kasko bani cokali kasko in ciro kashi kasko kowa ya kame kam ni ma na kame kam maina ya kone kasko bani cokali kasko in ciro kashi kasko kowa ya kame kam ni ma na kame kam maina ya ƙone kasko bani cokali kasko in ciro ƙashi kasko kowa ya ƙame kam ni ma na ƙame kam maina ya ƙone kasko bani cokali kasko in ciro ƙashi kasko kowa ya ƙame kam ni ma na ƙame kam ikiriki ɗaya Ikiriki. Biyu. Ikiriki. Ugu! Ungulu ta sha ruwa ciki ya tatil. ya ƙone kasko ba ni cokali kasko in ciro kashi kasko kowa ya kame kam ni ma na kame kam kikiriki ɗaya kikiriki biyu maina ya ƙone. Kasko. ba ni cokali. Kasko. In ciro ƙashi. Kasko. Kowa ya ƙame. Kam. Ni ma na ƙame. Kam. maina ya ƙone. Kasko. ba ni cokali. Kasko. In ciro ƙashi. Kasko. Kowa ya ƙame. Kam. Ni ma na ƙame. Kam. kikiriki ɗaya kikiriki biyu kikiriki uku ungulu ta sha ruwa ciki ya yi tatil one kasko bani cokali kasko in ciro kashi kasko kowa ya kame kam ni ma na kame kam maina ya kone kasko bani cokali kasko in ciro kashi kasko kowa ya kame kam ni ma na kame kam maina ya ƙone kasko Ba ni cokali kasko in ciro ƙashi kasko kowa ya ƙame kam ni ma na ƙame kam maina ya ƙone kasko Ba ni cokali kasko in ciro ƙashi kasko kowa ya ƙame kam ni ma na ƙame kam ikiriki ɗaya ikiriki biyu ƙiƙiriƙi uku ungulu ta sha ruwa ciki ya tatil